Gundera gundera gundera ya fi kwana mun ba. Eh mana. Allah kara maka lafiya. Amin amin. Ni dan tsuntsu mai lolo gashi ana min ganin wuya ina jin daɗi. Kowa ya ce yana jan ganin bacci na. Eh. To zan yi asarar nashi. Asarar nashi. Guri hmm. gubji mugun dutse kowa i karo da kai ba zai ji daɗi ba. Eh na. Kai ne ka tanga sukari ko ajin gina sai lasa. To ai lasan ma nake so dama kai. Allah ya kara ma lafiya. Wannan lasan. Kai ne na ɗaya a duniya a bangaren kyauta. Kai ne eh. mutumin da a tarihin duniya duk wani haɗu da kai sai ka liƙa maka. Na ɗaya a duniya bangaren kyauta dan uwarka ina ka baro ubangiji. Eh a to ai wannan shine kuma ya kashi yayi ni. Ha? Kara mun. Allah maka albarka ai ina kaunar ka yasa kowane lokaci duk wanda yace zai ga bayan ka kai ne ina jira ka tafi Eh? Hmm? ina ya sauwaye me zan yi da shi a a amma ke da shashaki wala talahi banza ka duro la soki. iso ga me dan yanzu ne an haife shi ba a haifa ba ba halinsa ba mun Ya gida. Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya kalau. Madalla. Ya lau. Ya bayan saduwa. Wallahi sai alheri. A shekun abun ya samu aiki. Wallahi. A'a. Wallahi. Allah sarki. A'a. <laughs> Aka bani kuɗi gaba ɗaya. Hmm. Allah ma albarka. Ni Arziki ya ci ubanni. A ya ci ubanni na gumbur gundura. Eh. Mota zan hau inji je jama'are. Hmm. suka ce kudin motar za ka je jama'a da garin madariya Allah sarki jama'a da tar tar zan je zan je zan je gaisuwar mutuwa eh Allah suka ce kudin motar kuma ko dubu biyu uku ne ne eh dan guda dan guda zo kar ka tafi zo waye dan guda zo dan guda